الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya sake ba mu dama mun haɗu a wannan wuri mai albarka masallacin gidan marigayi shehu awa Allah ya ji kansa da gafara domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa na wannan wata mai albarka na ramadan yau muke ashirin daidai a cikin wannan wata mai albarka wanda yake cikin na shekara 1447 bayan hijira muna fata allah ya karba mana abin da muka yi a baya kuma ba mu damar yin abin kirki a gaba kuma ya zama karɓar ne a gare shi kusan daga yau ne za a cika ƙarshen kwana goma na tsakiya daga gobe kuma za a fara kwana goma na ƙarshe daren yau idan allah ya kai mu shine farkon garekun kwana goma na ƙarshen daga nan ne ake son mutum ya tsara ninninka kokarin da ya yi a baya ya zama na yanzu zai fi abin da ya yi a baya yawa annabi sallallahu alaihi wasallama in an shiga cikin waɗannan kwanaki to komi nasa yana komawa dallar ibada haka yake kwana ba zai bacci ba duka daren sannan kuma yana tayar da iyalansa ya ce su masu tashi su yi ibada shine ma'anar hadisin إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة muna fata Allah ya ba mu dama mu yi abin da zai zama mana mai amfani ku mata kuna da damammaki da yawa kuna da damar da za ku iya zuwa sallar tahajjud a masallaci kuna da damar da za ku iya haɗa sallolin ku a cikin gida tare da ku sa wani ya zama muku liman da muku a gida cikin 'ya'yanku ko ɗan uwa ko makwabta sannan kuma kuna da dama yawon, sannan kuma kuna da dama bismillah bismillah bismillah <laughs> sannan kuma kuna da dama da za ku yi kuna da dama da za ku a tsakanin akwai mace alaran miya ta ja ku kamar yadda kuma kuna da dama da ke za ki iya kayanki a gida duk wannan muke ne da kuke da shi sannan kuma kowa tana da wannan damar har wadda ba ta da tsarki za ki iya tashi ki ta tasbihi ki karanta abin da ya sabaka na ƙwar'ani wanda kika haddace sannan kuma ki ta yin addu'o'inki ita ladar sallah ma ba za a hana ku ba saboda duk wanda ya saba yin wani aiki sai zama na wata lalura da shari'a ita ce ta maida lalura ta zama uzuri sai bai yi wannan aikin ba to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladarsa kamar ya yi ne ta yadda inda ba don wannan uzurin ba dama zai yi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala saboda haka ku tashi kuma ku yi kokarin ku da abin da za ku iya ku yi addu'o'i ku yi azkar ku karanta Alƙur'ani sannan kuma ku nemi wannan falala a wurin Allah idan ana tsammanin dare ya zama cikin dare ne na kadari ku za ku iya jama ki ta yin addu'o'i ki ta yin azkar in kika yi bacci gaba ɗaya a daren ya tafi to ba ki samu komai ba amma in kika tashi kika yi wani abu da zai zama sallah ce kadai abin da ba za ki yi ba ba kuma za ki aiki ƙur'ani ba to amma gwargwadon abin da kika yi gwargwadon abin da za a ninka miki shi kuma da yardar Allah ke ma zai zama muke samu da tabbata muna fata Allah ya bamu dama da za mu yi abin kirki kuma ya zama mai amfani a gare mu dan abin da ya rage mana a karatu a bayani ne na karshe kan arru'a shine mafarkai wanda mun yi bayani a kan nau'ukansa da kuma asalinsa da kuma hukunce-hukuncensa abin da ya rage na karshe mu yi magana shine yadda fassara mafarki take domin la'akari da yadda allah maɗaukacin sarki ya nuna kamar rayuwar annabi yusuf gaba ɗayanta mafarki ce aka fassara ta inda tun yana ɗan ƙarami ya yi wannan mafarki amma kuma ya zama da wannan mafarkin ne kaga abinda duk ya gani yana yaranta shi ya zai tabbata bayan ya girma sannan mafarkin nan da babansa ya gaskata shi ya sa yake da sika cewa duk da an nuna masa kamar ɗansa ya mutu amma shi bai yarda ba duk abin da aka gaya masa akan yaron kawai cewa yake yi bal sawwala lakum anfusukum amra hmm. sabrun jamil zan yi hakuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo atallahu an ya ce ni bihin jami'an duk za su dawo saboda abin da na gani ba karya ba ne wanda da kuke ce mun sun mutu ko ba sa nan to ai ya rage daga cikin adadin guda goma sha biyu da na sani sha ɗaya suna sujada ɗaya kuma ana yi masa sujada to ai dole sai na ga wannan tun da bangare ba ko na tabbatar to ba da za a ce sun mutu sannan kuma yana jira ya ga maganar sa tawa kazalika yaji ta ka rabbi bai gani ba yana jira ya ga wa yutimma ni'matahu alayk kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa ishaq to wannan ya nuna yadda mafarki yake da tasiri wanda har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida na annabta wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabta ta ƙare abin da ya rage shi ne a ruɗiyar sadiqa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zamani ya yi nisa ta yadda ɗan ƙarshen zamani ɗan zamunan mu kenan ya ce to <clears throat> mafarki mai kyau na gaskiya zai fi yawa a zamanin mu sama da baya saboda ba mu dogara da annabta ba tun da ta ƙare kuma ba za a sake zuwa da wani wahayi ba wanda aka yi a baya ya isa da duk wani abu sabo in dai zai zo tun da ba za a samu wahayi ba to sai dai Allah ya rinka nuna wa mutane ta hanyar ta hanyar mafarkai kuma wannan mafarkin na gaskiya yana iya zuwa daga wurin mutumin kirki yana iya zuwa daga wurin wanda ba ma na kirki ba to amma galibi wanda ba na kirki ba ba zai ga abin kirki ba amma yana iya zama da gaske yana iya zama kafiri ma yayi mafarki kuma ya zama gaskiya ne wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin sima hmm. kaga wannan sarkin ai ba musulmi bane sannan waɗannan mutane guda biyu da suke zaune da annabi yusuf yayi mafarki ai suka yi mafarki yake fassara musu su ma ai ba musulmi bane a lokacin yasa yake ce musu ya sahibai su gini a arbabin mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar wannan duka <clears throat> ya nuna cewa kowa a iya mafarki amma galibin mafarki na gaskiya yana zuwa ne daga wurin mutum mai gaskiya <clears throat> sannan galibin mafarki da zai iya zama har ya amfanar da wanda ya yi har ya amfanar da waɗansu yana da alaka da shi wanda ya mafarki da gaskiyarsa da nagartarsa tana tasiri a kan wato <clears throat> tana tasiri a kan mafarkinsa asdaqun nasi asdaquhum ru'ya wanda yafi kowa gaskiya a cikin mutane to ya fi yin mafarki na gaskiya <clears throat> tun da bari za mu gama bayani akan mafarki da sauransu yanzu magana da za mu yi akan fassarar mafarki ku lura da kyau annabi yusuf ya ce ya ga taurari guda goma sha ɗaya ya ga rana da wata suna masa sujada wannan kawai shi ne mafarki sai baban ya ce masa wannan mafarki naka babban al'amari ne ya ƙunshi abubuwa guda uku ya kunshi cewa Allah zai zaɓe ka wa kazalika yadda ka ga hakan nan haka zai tabbata za ka ga Allah zai zaɓe ka shi annabi Yusuf baya cikin waɗannan abubuwan da ya gani shi baya cikin taurarin baya cikin rana da wata wannan waɗansu ne shi wa shi ake yi dan sai Allah zai zaɓe ka za ka zama da ba yanzu dukkan waɗannan kai suke kallo kai kuma ka haɗa su duka kana ganin su za ka yi zai ka rabuka alama ce cewa Allah zai gaje ka wa ka min ta'wilil ahadith da rana da wata da taurari dukansu masu haske ne suna haska wasu bayan sun haska kansu zaka wannan hasken ya nuna cewa zaka zo kana haska wa mutane kana fassara musu abin da suka gani a cikin duhu in za a yi bacci rufe ido ake yi kuma galibin da zai bacci kashe wuta yake yi za ka duhu ne kan duhu amma sai ga abu kuma sai ka haska sai ka gaya masa to wannan shi yake nuna alamar cewa za ka zo kana fassara mafarki tun da duk abu masu a ka gani sannan kuma ne yutimmu masa zuwa alayhi Allah zai cika ni'imarsa a kanka kama a kan maha'ala a abawai a ga mutum ya kai ga har sujada ana masa to ai ƙarshen ni'ima ke In ya bawa ne a ce har an zo ana masa sujada ana girmama shi irin haka ai ba abin da bawa zai kai na kololuwa da ya wuce wani za ka ɗaukaka za ka samu da Allah zai cika ni'ima irin yadda ya cika wa kakanninka kai ma Allah zai cika maka wani ina so ku taya ni nazari ne yanzu ne alaƙa tsakanin taurari da mutane da a ce ya ga mutane sun matsa ta ce ɗan uwanka ne ko ya ga ɗan uwan da kansu ya ce na ganka da kai da mama da ɗan uwa na mun musu jana ai a fili yake ko to amma sai ga waɗannan wannan shi zai nuna maka cewa fasarar mafarki ba ƙaramin aiki ne ba kowa bane yake iya fasarar mafarki fasarar mafarki wani ilimi ne da Allah yake bayar da shi a matsayin baiwa ƙari akan sauran ilimin addini ba duk mai ilimin addini ba ne yake iya fasarar mafarki wanda bai da ilimin addini kama kwata-kwata bai da rabo a ciki saboda galibi ta'abir ana alakanta shi ne da waɗansu rumus waɗanda suka shafi Alƙur'ani da sunna da kuma abubuwa na ilimi shi yasa ake samu mutane waɗanda suke koyon fassarar mafarki a al'adance waɗanda ba malaman addini ba akwai ilimin koyon fassarar mafarki da ake yin sa a conventional education misrawa sun saba da wannan a cikin a cikin civilization ɗinsu yadda ake koya wa mutane a ce wannan koya ta yadda ake koya wa mutane alamomi da za su iya sa in ka ga yi mafarki kaza to zai zama kaza to amma galibi wannan ba lalle ba da yake zama dole kamar yanzu a baka simbol sai a ce duk wanda ya ga ya mafarkin dutse to dutse alamar kaza ne wanda ya mafarkin bishiya bishiya tana nufin kaza ruwa ruwa yana nufin kaza ba dole bane ya zama wannan ka'ida ce tsarida <clears throat> abin da yasa nake faɗa shine waɗanda suke fitowa a screen ko a talabijin sai su rika yi wa mutane fassarar mafarki sai mutane su rika turawa a fassara mun kaza ku kiyaye wannan kuna fahimta ko <clears throat> ka fi damuwa da a fassara maka hukunce-hukuncen addini sama da ka damu da a fassara maka mafarki ka fi damuwa da menene hukuncin kaza abu kaza da nayi daidai ne ba daidai ba ne <clears throat> ya kamata ya zama shi ya fi damunka sama da kayi mafarki ko kin yi mafarki ko ɗarki ta yi mafarki ki ce dole sai an fassara <clears throat> saboda karkaje ɗan wancan su je su shigar da kai a cikin wani bala'i kai mafarkin wani abu alheri ne je su ya ka su buk mana ka mummunan fasara kai mafarkin wani abu ba alheri bane je su nuna maka alheri <clears throat> kamar da muka faɗa a baya idan kai mafarki kawai ka tashi kai addu'a akan Allah ya sa ya zama alheri sai da in alherin ne sai Allah ya tabbatar da shi in ba alheri bane to Allah yana iya canza maka shi saboda in babu wannan in Allah ba zai canza ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ayi addu'a idan ka gani ba addu'a kuma tana tasiri akan canza kaddara maballantana mafarki to idan mutum to waɗannan alamomi da ake iya gane su kamar yadda ake ijtihadi ne da fiqh yanzu kika samu malam kika tambaye shi cewa ni da mijina mijina ya gaya mun kalma kaza ya ce ki tafi gidan ku, daga yau baki baki malam sai fassara da cewa <clears throat> wannan abin saki ne tunda ya ce ba ni ba ki ya riga zama saki kika tambayar wani malamin da ya ce a ba saki ne sai an tambaye shi me yake nufi saboda ya ce daga yau ba ni ba ke ba ni ba ke ani a aure ba ni ba ke ani a zama a nan gidan ba ni ba ke ani a rigimar da ta haɗa mu za ta a tambaye shi kun ga fiƙihu ne kowa zai iya ce shi da abin da ya ɗauka wannan kuma zai iya ce ga abin da ya ɗauka to kamar haka ne mafarki ma kuma wannan daidai ya yi wancan ma daidai ɗaya ya fi daidai amma gwargwadon yadda wato ta'awili ko fassara za ta iya zama a kan shi don haka haka mafarki ma kana iya mafarki ɗaya zai a maka fassara guda biyu ko uku kar ku ɗauka an yi fassara mafarki ya zama zaman dole kan ne mafarki wanda annabawa suka yi kuma annabawa suka fassara shi ne da tabbat shi mafarkin babu kuskure a ciki fassara ma ba kuskure a ciki saboda su Allah ne yake gaibin su ne za su faɗa kuma ya za su amma mu sauran mutane kana iya a yi fassarar mafarki kuma zama haka ne kuma komin girman mutum yana iya kuskure a wajen fassara mafarki ilimin sa in dai ba annabi ba ne su ma annabawa saboda Allah ya sa su zama masumai ne duk abin da za su faɗa ko za su yi Allah zai tsare su kar su yi ba daidai ba amma duk mutumin da ba haka ba zai iya fassara mafarki ya zama ba daidai ba ne don haka duk wannan ina faɗa matsayin matashiya ne kar ku rika matsawa akan cewa dole sai an fassara muku mafarki a ɗan wasu kaɗan daga cikin fa'idoji a kan maganar fasara mafarki daga cikin sharhu sunna na al'imamu al da kuma wasu daga cikin abin da ibn hajar ya faɗa a fatuhul bari da kuma al'imamu nawawi duka a karkashin hadisan da suke magana da muka karanta a baya na maganar mafarki <coughs> shi fassarar mafarki asali ya halatta ne amma ba dole bane don haka ana ɗaya tambayan ka ka ki fasara amma bai halatta a tambaye ka hukuncin alwala da sallah ka ce ka yi shiru ba kuma ko ka sani ka ce ba ka sani ba bai halatta ba dole sai ka faɗa amma mafarki ne kana ɗaya shiru a wanka ka ki faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga misali daga gare shi mutane suka yi mafarki sai zo su zauna sai ce kowa ta mafarkin da ya sai fassara musu to wani lokaci kuma yana koya wa waɗansu na musamman yadda za su fassara kamar abubakar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan damar kuma ya fi kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam iya fassara musu misali shi ne hadisin cikin sayyid muslim wadda abdullahi bin abbas ya rawaito ana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar radiyallahu anhu sai wani ya ce ya rasulullahi na yi mafarki jiya na ga ana yayyafin zuma da kitse sai na ga mutane sun sa hannunsu suna tattara zuma tana tsiga kitse yana tsiga wani ya samu da yawa wani ya samu kaɗan yace sannan daga wata igiya ta zo daga sama sai daga ka rike igiyar sai sai sama da kai sai wani mutum ma ya rike bayan ka sai sai sama da shi sai wani ma ya rike sai sama da shi sai mutum na uku da ya zo ya rike ta fara yin sama da shi ke igiyar ta tsinke ya faɗo daga ba sai sake zuwa sun sake ɗauka sai ka fi shi kuna fahimta sai abokan ya ce ya lalla ka bar ni in gwada mana in fassara in daidai ne sai ka ce mun daidai in ba daidai ba ne sai ka ce ba daidai ba sai ce to ka gwada <clears throat> sai ce sama din nan da ka gani tana ta zubo da abu addinin musulunci ya ce zuman nan da ka gani shine zaƙin da addini yake da shi kitsan nan da ka gani shine taushi da addinin musulunci yana da sauƙi saboda yadda kitse yake da laushi da sauki a cikin dukkan nama yadda ka zama mutane suna ta wa shi ne wani zai samu ya ɗebi rabonsa da yawa a addini wani ya samu kaɗan shi wannan dubu wanda yake yi ɗin kamar yadda alƙur'ani ne yake sauka a kan mutane so wani zai samu ya ɗebi ƙur'ani da fahimtarsa da yawa wani ya samu kaɗan ya ce sannan igiyar da ka gani kuma igiyar da igiyar da aka gani kuma igiyar karfin addini ne da zai ɗaukaka mutum har zuwa wani Allah sai ce kai ka kama ka tafi sannan wani mutum a bayanka zai zo shi kuma ya kama shi ma zai wuce kuma ba zai samu matsala wani kuma zai biyo bayan shi ma zai wuce ba zai samu matsala ya ce amma wani zai biyo bayan wancan ɗin shi kuma ya zo tafiya zai samu matsala a ƙarshe sai ta tsinke da shi amma dai daga baya shi ma zai rushe kuna fahimta sai ce ya rasulullah asabtu am akhtatu na ci ko na faɗi? sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabta ba'dan wa akhtata ba'dan yace ka ci wani ka fadi wani sai ce ya rasulullah fa wallahi la tuhaddithani ma alladhi akhtatu na rantse da Allah ya rasulullah na maka rantsuwa sai ka ga mun ina ne inda na faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqfin karkaran ba zan faɗa ba <laughs> sai ki faɗa saboda aka ce za a ƙara bayani abubakar ya ci a wajen wannan a fili yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce abubakar ya wuce umar ya wuce usman da ya zo shi ma ya wuce amma sai da ya sha wahala wannan ya yi daidai da abin da ya faru da su lokacin da suka tsaya a lokacin da suka haɗu a bakin rijiyar annabi sallallahu alaihi sallama ya ce haka za mu tashi a ranar kiyama kuma ya ce duk wanda yake a ce ya shigo sai ce wa bashin hudu janna amma da aka zo kawai Usman sai ce bashirhu bil jannati ala balwa Ka ce shi ma zai je aljanna amma zai wahala zai samu jarabawa sai Usman ya ce Allahu Sa'an nan kuma <clears throat> lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Umar ya ce masa yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan ruwa sai wani ya karba da rauni sai wani ya karba da karfi ai annabi da ya kalasa ya ce na mafarkin sai fassara da cewa ni ne sai abubakar sai umar kaga umar cikin karfi zai ja amma usman a ƙarshe shi kuma zai sha wahala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa kira usman ya masa ra'a yake cewa da shi akwai musibar da za ta same ka ka yi haƙuri za ka je ka samu ina jiran to shi ta ranar da aka zo kashe shi ya fasar waccan magana da cewa yanzu lokacin yayi don haka yace zai yi haƙuri shi ta tun a farko yace Allahu musta ya hana sojoji da jami'an tsaro masu masu rufe masu kiyaye gidansa yace duk wanda ya zo kar ku hana shi saboda kar an yaƙi kar a zubar da jinin kowa a kai kuma ya kiyaye saboda ya gane wannan wannan magana da ke ta zama gaskiya da haka sai zauna abinsa yana karatun alkur'ani da yamma kuma yana da azumi a bakinsa har suka zo suka suka suka sare shi har suka har suka kashe shi bai motsa a wurin ba shi ta ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kai hakuri to wannan wahalar da ya sha don ya sha wahalar gwamnati duk da cewa ya fi kowa ɗewa a cikinsu a shekaru na mulki to amma ya sha wahala kuma karshe sai da ya zama a sanadiyar hakan a sanadiyar dalilin gwamnati da siyasa ya za a kashe shi ba don dalilin addini ba kuma saboda addini aka kashe shi kaga wannan shahada ce shi kuma wannan a dalilin siyasa shi ma dai shahada ce amma ba irin ta umar to wannan shi ne zai nuna maka ashe idan har abubakar zai iya yayi kuskure annabi sai ce masa ka ci wani baka ci wani ba to ba dole bane in wani ya fassara mafarki ka ce gaba ɗaya daidai ne kuna fahimta sadai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan faɗa ba ashe ba dole bane fassara mafarki sai da ya rantsa ya ce a na tuka sun karkara don haka ana iya tambayar ka idan abin kaga da gaske ya shafi mutum kuma zai jawo wata rigima to karka faɗa kana shiru ka ko da kai ka gane shi ta malamai da yawa irin su imamu malik suke kin ma fatara mafarki ya sani amma ka tambaye sai ce Allah ya kai da sha Allah ya sa alheri shi kenan ba zai fasara ba da wani in ka gaya masa za ka zama masa fitina za ka da wani ya nuna mana fasarar mafarki ya halatta amma bai zama dole ba sannan mun yi bayani a baya cewa mafarki ba ya zama hujja kana ka ce saboda kai da ka fassara ka gano abu kaza don haka sai ya zama abun ya zama dole kamar yanzu mutum ne mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani abu ya ce mishi je ta yi da wuri ko wani nau'i irin na sallah kaga ya da sallah amma sai baka wani irin nau'i irin wanda shi ba a san yana yi kuma bai faɗi cewa a yi ba ko wani wuridi ko ba ka ce maka za ka yi wani abu amma sai kai alwala ko bakwai kuna bayyanta ko ba ka waɗansu abubuwa da za ka karanta waɗanda ba ka taɓa jin su ba to irin waɗannan ba a hujja da su a cikin addini saboda duk abin da ya kamata ya zama hujja annabi ya riga ya zama faɗa sallallahu alaihi wasallam amma idan abin da dama akwai ne sai ya karfafa maka gwiwa ce ka rika kaza to wannan ya tabbata za ka iya ko abin da babu ne sai ce ka daina kaza to wannan da gaske ne kuna fahimta to amma ba a fassara mafarki ya zama ya tabbatar da hukunci na shari'a kamar yadda na bada misali a ce wani ya mafarki cewa ya ga wata ranar da ake duba wata kaga ba zai tashi shi ya yi azumi ba kuma ya fassara cewa ai da gaske ne an ga wata shi ya fara azumi ko shi mutane su fara azumi mun yi muku bayani akan nau'ukan akan nau'ukan mafarki mafarki wani lokaci mutum yana yin karya a mafarki sai mutum ya mafarki sai zai ƙari shi, akwai haɗari sosai idan ma ka samu wanda zai fassara maka to ka faɗi asalin gaskiya kar ka ƙara kar ka rage gara ka rage a kan ka ƙara faɗar ka kuskure a ciki wanda kake gaya masa ba dole ya iya gane ba to zai iya fassara maka a kuskure kuma ta yi ya tabbata haka kuma manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min afral fira an yura a ainihi malam yura an yura a ainihi malam ta yana ɗaya daga cikin mafi munin ƙarya shi ne mutum ya faɗa ya gaya wa idansa abinda idon bai gani ba sai ya ce ai na ga mafarki kaza na ga mafarki kaza hadisi ma cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tahallama bi hulumin lam yarahu kulli fa an ya'qida baina sha'iratayn wa lan yaf'al haka akwai wa'idi mai tsanani akan mutumin da zai zo ya ƙaryan mafarki alhali bai gani ba <clears throat> to a cikin nau'ukan mafarki a cikin tsarin yadda ake fassara mafarki akwai hawa hawa hawa kamar yadda al'amur bazawi ya ce akwai fassarar mafarki da yake da alaƙa da ƙur'ani aka dogara da ƙur'ani wajen fassara akwai fassarar mafarki da ya dogara da hadisi akwai wanda ya dogara da karin magana akwai wanda ya dogara da sunan mutumin da ya mafarki akwai wanda yake dogara da gani. akwai wanda yake dogara da yanayin da ake ciki wannan duk na faɗa da saboda su gane cewa harka ce fa ba mai sauki ba ya mafarki yake wanda zai dogara fassararsa da alkur'ani shi ne ka samu wata aya a cikin alkur'ani wadda allah maɗaukakin sarki ya faɗi wani abu sai mutum ya mafarki sai dace da wancan abu. to sai ka alakanta shi da yadda allah ya faɗa kamar misali mafarkin igiya to yana da alaƙa da alƙawari tunda Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a alkawarin Allah ya yake tsakanin ku da shi kamar wanda ya mafarkin jirgin ruwa to yana da alaƙa da tsira ne daga wani abin da zai sa mutane su mutu shi ko mutum ya yi escape saboda fa an jaina wa ashabar safina kamar mafarkin hankaka yana da alaƙa da wani mutum ne fasi saboda fa a Allahu ghuraban yab'athu fil kai Kai kayfa yuwari sawata akhi wannan abin da ɗaya da cikin ƴaƴan annabi Adam yayi da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira abubuwa yake fasikai ne ɗaya daga cikinsu sai ya ce hankaka da fera sannan kuma <clears throat> da yadda misali mutum yi mafarkin dutse dutse a dunkule yana da alaƙa da yana da alaƙa da bushewar zuciya sun ba kasar tsoro musulmi ba da zai ka fahiyar kan mafarkin dutse ya fashe kuma alama ce ta tsoron Allah shi kuma ba ke kashewar kishiyar hakan kenan la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah alamar dutse kuma ba fashe fashewar ya rubuje ba kaga ruwa yana fita a ciki alama ce ta kamar yadda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar alama ce ta abin da ke da wahala amma dole sai an tatsi wani abin amfani a jikinsa wani abin da nake faɗa ba wai daga ke kin ga dutse sai ki ce abin da nake faɗa ba kenan ina ba ku misali da yadda malamai suke amfani da yaya ake fassara mafarki ba wanda na fassara muku mafarki ne daga kin ga dutse sai ki ce an ce dutse ki ta ta so shi ba haka nake nufi ba ana yi kuma da misalin kamar karin magana kamar yadda na ce mafarkin rami yana nuna alamar mugunta ne ko za a maka ko kai za ka yi wa wani saboda ana ce wanda ya gina ramin mugunta zai fada a ciki ko haka kuma ana fassara mafarki ta hanyar sunan mutum sunan wanda ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya ce mishi wani mutum sunansa rashi an gane ko a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ana ya ce ni ne mafarki na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na mafarki na ganne na gan mu da kai a gidan uqbatu ibn rafi' sai aka kama na dabinon Eh, sai aka kama na dabino rufam na ibnu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan mafarkin da kai ya nuna akwai ɗaukaka ta addini saboda sunan ibnu rafi za ka asin ne fiddi dabinon da ka ga munci kuma na ibnu ba ya nuna cewa abubuwan mu za su daɗi a nan gaba na addini saboda ba sa sai ta tasiri akan mafarkin tunda har ya faɗi sunan so in kai mafarki akan wani sai har kaje an gaya maka sunan aka yi zance akan sunan to yana da alaka da sunan yana da alaƙa da mafarkin ke wani lokaci kuma mafarki yakan zama kishiyar abin da ka gani ne shi yasa ba dole bane ya zama daga kaga shanu to shanu ne yanzu sarkin nan shanu ya gani amma sai kuka zama kuma ba magana shanu a cikin kwata-kwata shanu ya gani masu kima shanu kuma ramammu suna cin naman masu kima to sai fassara su da cewa shekaru ne waɗannan shanu shekarun fari da shekarun samun arziki haka kuma wannan yara eh, samari guda biyu da suka yi mafarki ɗaya ce na ganni ina matsar giya ɗayan kuma ya ce na ganni ina ɗauke da kwando a sama wanda akwai akwai burodi a ciki guraka, amma tsuntsaye kuma suna cin wannan gurasa kaga sai fassara da cewa wannan da kaga kana matsa giya din nan za ka koma ka ci gaba da asalin matsa giya ne da ba aikin ka kenan sai ce za ka je ka koma amma ahadu kuma fa yafi rabbahu khamra wannan ya ce inni arani a'qilu khamra kaga yadda ya faɗa haka ya gani kuma yadda fassarar take ita ce abin da ka gani amma wannan kuma sai ce na ga gurasa a sama tsuntsaye suna ci sai ce masa kai kuma za a tsire ka ne tsuntsaye za su ci naman kanka tsire ka za a yi abarka a wurin har tsuntsaye ungulu su zo kanka suna suna tsakwada naman kanka ɗayan ya ce ya fasa shi bai mafarkin ba sai ce ai kudiyar amru lazi fi sassabtiya ne ya ai an riga an gama <coughs> sannan kuma ana fassara mafarki da mutumin mutumin da ya mafarkin ibn sirin ɗaya daga cikin shugabannin magabata cikin tabi'ai yana cikin wanda suka shahara a kan fasarar mafarki Allah ya ba shi wannan baiwa yana zaune a majalisi sai wani zai ce masa na ga ina kiran sallah sai ce masa za ka je hajji wa azzim fil hajji wa azzim fil nasi bil hajji ɗaya kuma ya ce masa ɗaya kuma ya zo sai ce na mafarki ina kiran sallah sai ce za ka yi sata kuma za a kama ka fa adbana mu'addinun ayyatu hal'iru innakum la sadiqun kun gane magana duka kuma kiran sallah ne wannan kiran sallah a alqur'ani akan aikin hajji annabi ibrahim ya yi wannan kiran sallah alqur'ani kiran sallah ne da ai wannan kuma kiran da aka yi ba kiran sallah bane shi la ake yi cewa wani eh, wani ya yi don haka wannan da ka gani kai naka sai aka tambayi ibnu sirin aka ce ya mutum biyu sun yi mafarki iri ɗaya kuma ka fasara da daban daban yake alamun su in ka ga alamun wannan mutumin kirkire ne hajji ne wannan kuma da gani barawo ne <laughs> shikenan saboda haka akwai fassarar da ba wai abin da aka ganin ba ne mutumin da ya ganin ne zai sa a fasa duk na ga muku wannan akabat ne saboda ku gane cewa harkar fa babba ce akwai mafarkin da za a yi kuma wanda wanda za ka ganin ba shi ba ne ɗan sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin mafarki sai ga abu jahal yana masa baya sai ya kwaɗaitu bai gama fahimtar mafarkin ba sai ya kwaɗaitu shi ne har ya addu'a ya ce Allah ka ƙarfafa min musulunci da ko Abu Ja'al ko Umar kuna fahimta sai Abu Ja'al ya mutu bai musulunta ba sai Umar ya musulunta to shi kuma ya ga Abu Ja'al to yanzu Abu Ja'al ya mutu sai zauna kawai ya shigo yana jira har sai da aka je aka yi fatu makka sai ikrima ibnu Abu Ja'al Sai zai masa mubaya sai musulunta sai ce huwa huwa huwa haza ashe wancan mafarkin ashe dan tsare ba shi gani sai da abin ya faru kafin ya gane fasara wani lokaci Allah zai nuna maka amma ba dole bane ka gane sai abin ya faru lokacin da mahaifin annabi Yusuf yake ce masa Allah zai ɗaukake ka Allah zai maka kaza kaza shi annabi Yusuf bai gane ba ya ce masa kai ma daga baya Allah zai ka rika yi to bai zo ya gano ba sai da baban da jatumar da ɗan uwan suka faɗi wa faru da jada sai ce wa qala ya a hada ta'wilu ya yamin qaba yanzu kaga fassarar mafarki na ta tabbata yanzu ne na gano shi a lokacin bai gano fassarar ba sai da abin ya faru baban kuma ya gano tun kafin abin ya faru amma baban ya ce mata Allah zai ɗaukake ka ne bai ce mata za mu maka sujada ba kuna fahimta a takaice har a yanzu na mafarki na gaskiya yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa yabqa ba'di minan an-nubuwati illa ru'ya salihah ba abin da zai rage na wani kaso na annabta da zan rage in na tafiya tafi sai dai mafarki na gaskiya shi yasa yace kashi daya cikin arba'in da shida na annabta Allah ya sanya shi a cikin mafarki kamar yadda gaskiya take a cikin annabta to haka gaskiya take a cikin mafarki amma da wani kaso daya cikin arba'in da shida. sannan kamar yadda duk abin da annabi ya faɗa za a yi kuma tabbas sai an yi to haka mafarki shi ma galibin abin da aka nuna za a yi sai an yi sawa'un an gane an fassara ko ba a gano ba Allah da ya nuna kayan sannan kamar yadda Allah wa ma kunna na hatta nab'atha rasula baya halaka mutane sai ya turo annabi baka kuma Allah baya yi abu haka kawai sai ya nuna alama shi da wannan mala'ikan da aka sa zai nuna wa mutum alamun wani abu in Allah ya sa an gano a gano ba gano ba har ma mutumin ya mutu har abin ya tsare amma dai shi Allah ya nuna alama to wannan a takaice shi ne ɗan bayanin da na so in kara mana akan magana mafarki abinda zan faɗa na ƙarshe shine a cikin waccan aya wa kazalika yajtabika rabbuka hmm. haka Allah maɗaukakin sarki zai zaɓe ka ya taru ka wa ya tafi ka shi ne ma'anar wa kadalika ka yi tabi ka rabu Allah zai zaɓe ka Allah yana zaɓen yan wanda ya ga dama ne wa rabu ka ya tabi kuma ya sha'u wa ya ta shi ya sa kar mu rinka a kan wani don Allah ya ga daman ya fifita shi domin duk wanda kaga Allah ya fifita shi Allah ne ya yi da kansa ba wanda yake samun ɗaukaka da kansa sai idan Allah ya ɗaukake shi faɗa da ɗaukakar wani kuma faɗa da Allah wa kazalika yusabbi rabu don haka ke ma ki ɗauki wannan gadar idan kina ƙarƙashin wani miji sai kika fahimci wata daga cikin mijinku ya fi son ta to kar ki ɗaga hankalinki Allah ne ya ga dama haka kawai Allah ne yake ba ai matan annabi suka ba ƙuri'a suka yi sai aisha ta ci ba haka ne kuma ba wani saboda ta fi su yawan yi masa hidima da biyayya a wani lokaci a cikin hadisai sai ga ta fi kurakurai ma amma wanda ta fi kowa biyayya da kaskantarwar da sauransu kamar na na sauda wanda ba taɓa yi wasu inda ba ka samu hidima ba amma ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da mata ba da kyautar kwanan ta wannan na aisha kaga ta gano wa kazalika yace bi rabu kake wannan hakurin da ta yi da yarda da tsantsakar aisha sai ya zama ita kuma sai Allah ya sa za ta zama cikin matan annabi sallallahu alaihi a cikin aljanna kamar yadda muka yi da ku a cikin tsara da ta yi wa annabi ibrahim ta ba shi kyautar hajar saboda ita Allah ya bata haihuwa sai ta haƙura ta bayar kuma Allah ya bata haihuwar da annabi Ibrahim daga baya ita kuma sakamakon wannan ita ma sai Allah ya ba ta har sai da ita a nata albishir ɗin ba bashar na haɗu ishaq domin wara da ishaq ya haɗu to galibi dai duk wanda ya san wani yana da wani abu rai yawanci baya son ya ga an ba wani abu haka ne ɗabi'a ta karka da amma in ka gani ka yi haƙuri ko wani abin da kai kuma Allah ya ce nufin da shi ɗaukaka ba ta taruwa kan mutum ɗaya na duka bangare, in Allah ya ba wani wani kuma sai Allah ya ba shi wani abu akwai abubuwan da a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ba ta iya warware masa sosai ya zo wajen wata ko da irin nata ita dai ta ya ce ya fi son ta amma ya zalunci kasar ya rage nauyi ya rage haƙƙin su ba wani haka dai Allah ya ba da zaka akwai babin zalika fadlullahi yutihi man yasha a cikin ɗaya in kuna ɗaya a gidan wani za ki iya gane alamar cewa kamar mamar ku ta fi son wani shi baban ku ya fi son wani shi matukar ba zaluntar ki aka yi ba karki wani ɗaga hankalin ki amma za ka ji cewa kai ma kana so a ce kai ake so wannan ba laifi ba ne amma ya sa kai wani sa'ayi da zai sa ka ce bari ka dusa shi cikin wancan in dai har Allah ya nufi sai ya ɗaga shi to fa ko a ɗaga shi kana nan ka ji haushi ko kuma a kau da kai a ɗaga shi amma Allah ce zai yi wallahi ko yayi da yake wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith suka ce akwai alama akwai alaka tsakanin ikitiba da kuma at-ta'lim daukaka in akwai ilimi a cikinta ta fi kowace ɗaukaka duk kuka da ba ilimi a cikinta shi yasa ya ce yadda bi karan kuka kuma an yu'allimu saboda duk ɗaukaka idan ta mulki ce in ta da jahilci sai zama shi duk arziki in ya da jahilci sai zama shi amma ilimi ko shi kaɗan sai ya zama ɗaukaka shi yasa sa ka mutum bai da komi bai da kowa amma ilimi sai ya ɗaga shi ku lura da yadda Allah sun sarki ke zaɓa a bayan daga rana. kuna kale da cewa mafi yawan waɗanda suka fi ilimi a cikin magabata da yawa daga cikin su wanda suka shahara ba ƴaƴan kowa ba ne kuma ba ƴaƴan malamai ba ne kuma ba ƴaƴan waɗansu ba ne kuma wanda aka sha wahala da shi akan yayin sai ka gaba zai yi ba Abdullahi bin Umar An yana da ƴaƴa kan salu da waɗansu Allah ya ɗaukaka shi ne wanda ya zama cikin su mai ilimi amma sai zama sunan nafi ya fi shahara sama da salu nafi inda nan ba wa sama sauran ƴaƴan kama dai ne jin sunansu duk ƴaƴan da Abdullahi bin Umar ya haifa baka jin sunansu sai salu amma shi ba kuma bawa ya zo ya danne shi kuna fahimta waɗanda ake ce musu al-fuqaha saba waɗannan fuqaha din wasu daga cikin su mawani ne shugabannin ilimi a cikin tabi'ai A Aba ibn Abi ba. da Ikrima Abba Abbas waɗannan fa bayi ne Aba bawa ne Abdullahi ibn Abbas ya yanta shi kuma abin mamaki ma gare shi shi ne shi yana da illa a jikinsa yana da nakata yana da shan inna kuma gurgu ne kuma yana da wata matsala hancinsa ya doe haka irin bai da kyan ganin nan sannan kuma baki ne ko in ka gan shi ɗan tsuru haka yake zama amma a fa ibn abira ba dan Allah ya girmama shi sai da sarakuna suna zuwa har gida kuma aka ce kar a sake amfani da wata fatawa a makka sai fatawar asa kuma tsohon bawa ne bakar haka kuma wanda in ka gani shi za ka gane ka sun amma saboda ilimin da Allah ya bashi Sa'id ibn Jubair sai zama shine mufti kuma babban malami na Iraki shi ma tsohon bawa ne alqurra'u sab'a da kuke ji malaman qira'a din na qur'ani guda bakwai waɗanda ake jingira qira'a alqur'ani a cikin gare su guda biyar daga cikin su duk bayi ne guda biyu ne kadai da ibnu amir ashami da wani ɗaya daga cikin su sauran dukkan su suna almadani ibnu kathir almakki su duk waɗannan dukkan su bayi ne haka ne a cikin a cikin al'aimatul arba'a abu alifa ba shine babban su ba shi ma tsohon bawa ne a cikin shugabannin hadisai ina ce amirul mu'minin fi ilmin abin bukhari ne kakannin sa bayi ne baban da maula ne saboda haka daukaka ita Allah ya ba bada ita wanda ya gada ɗaukaka Allah yana iya ba da ita ga wanda ya gada saboda haka ya ci tabi ka rabu Allah zai ɗaukake ka wa yu'allimu kuma sai Allah ya baka ilimi sai zama ka samu ɗaukaka da ta kowace ɗaukaka saboda ya fara daga ƙasa da yin tabi ka rabu ka Allah zai zaɓe ka sai baka ilimi ka hau sama da ƙarshe kuma sai wani yutimmu ne a alaika shi kuma shine cika matsayi na annabta annabta ma mutum ya je kololuwa muna fata Allah ubangiji ya kara mana sa kuma ya sa mu gode masa akan sa Allah shi ta mu Allah ya kawo ka kuma ka zo a daidai za ka cika she mana sai mu rufe insha Allah kamar yadda kuma na sanar da ku a ban sanar da su ba ko yawa na sanar da ku cewa insha Allah daga gobe za a ci gaba da karatun nan amma shek umar shehu aliyu na ibina shi da zai karasa sauran kwanakin da suka rage ranar litinin mai zuwa allah yadda za a rufe saboda haka ni daga yau allah ya so zai yi muku sallama sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa Allah ubangiji ya haɗa mu da alkhairi kuma Allah ubangiji ya ba mu ladan abubuwan da muka yi na daidai kuskure kuma Allah ya kai mu fadilatu shekh bismillah gaba faruwa magana da ya ta ɗaukaka ta ilimi duk ya gama yawace yawacen sa wasu gurare amma abin da za ka kwatanta shi kansa ilimin shi ya daga shi ko da ya samu wasu abubuwa da rayuwa a cikin ilimi ya samu ilimin shi ya daga shi yana da ɗan uwa suna da kyan ɗabi'a da duk abin da ba ka tsammani amma da ya fi su ilimi sai Allah ya daga shi saboda in Allah ya kyauta ta ilimi shi Allah tabaraka wata'ala bai taba ajiye wani abu a gaban ilimi ba ko me idan mulki ya haɗu da ilimi kan yi kyau idan dukiya ta haɗu da ilimi kan yi kyau idan ba a mutum ne ba sani ba nagartar hadisi da aka tambayi annabi suleiman ne yake so mulki ko dukiya ko ilimi sai allah ya bashi ilimi ya ce yana son a bashi ilimi da aka bashi ilimi sai allah ya haɗu da sauran suka masa lafiya a duniya gaba ɗaya babu waɗanda Allah ta'ala ya nada ya ce su suke zaune suke gadon kujerar annabta sai suwa sai malamai to saboda haka wannan ke gwada mana don mutumin da yake son nasara a rayuwarsa to ya matsa da ilimi wallahi za ka sha gaban kowa kowaye za ka gaban gabansa yau idan ɗan siyasa ne zai tara ku na waje kashe amma kowace da kafanta ta zo ga motocin kunan kuka mai kuka taho wata da kafanta taho wata keke na ta taho kuma aka za a koma haka ne ba ba wannan sai haka ilimi ilimi ne kawai zai ce ku zo jama'a su kawo hanya ta taho ba tare da abun nan ba amma wani abu daban to wanda zai tara wannan mutanen sai ya yi hidima sosai sannan ya haɗa kansu wani harka ta ilimi da ilimi Allah ya cewa mala'iku su rusuna wa annabi adamu amma ibada sun fi shi yawan ibada sun fi shi duk waɗannan sun fi shi sun fi shi yawan jira sun fi shi karfin jiki sun fi shi ina ne sun fi shi ina ne amma da ya ba da amsa abinda ba su ba da amsa ba Allah ta kowa ba da jira, saboda haka ilimi ba karamin abu ne ku dage ku damu da nomin ilimi kwarai da gaske ba zan ƙara wani abu a kanmu waya da kamar da sai dai in yi fatan alkhairi wa shi malam mansur isa kuma kamar yadda na gaya muku wancan lokacin ya sake nanatawa a gaban sa Ina daga ciki kuma a gaba gaba sosai ina jin shi ɗaya ko biyu ina iya hawan masa hawan kawara a koyaushe kuma ba na jin shakka akwai waɗanda ya zama na za ka ji shakka saboda zai iya gwada ma ko a fuska amma ban da malamin masu isa yana ina masa mu'amala na aboki kuma ɗa shi kuma yake mun mu'amala na abokin wallahi da ban taba shi yawa tsakanina da mahaifinsa ni kani ke gurinsa akwai kyakkyawan alaƙa shekaru aru-aru tsakanina da malin isarwa dattijo ne dattijo da ma'ana sosai na gaske Allah ya kara masa lafiya da tabbata to Mallam mutu ya gaji wannan dabi'a ta sa ta da tako da girma duk wanda yake da falala a kansa da girma duk wanda yake aboki ne ko kuma mai alaka da mahaifinsa kowa zai ba da wannan magana insha Allah kai na ƙarshe yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya fifita shi a kai ittin baɗi a jikin ayoyi ittin baɗi fito da hukunce-hukunce da kowa na ayoyi in kana son ka samu wannan kawai ka saura tafsirinsa eh, na kan bi shi a tafsiransa daban-daban daban-daban idan wata aya ta cance mu ko kuma na ga bayanin da na akan ayar na jini har zuwa gaba ga suwa wata kuma a ce kawai cikin minti biyu ko minti uku na riga na gama da ayan na wuce to yana daga cikin wanda nake kowawa zuwa ga abubuwansa to na kan samu abubuwa da yawan gaske wani lokaci sai ka tsaya kan aya ɗaya ka ɗauki dogon lokaci akan wannan wani lokaci da zo nan na ji wasu yi pamphlet cewa yana tsayawa su kuma wannan abin da yake shine tafsir eh, a tsaya akan aya ɗaya a yi diri a fito da ma'anonin to wannan shine ka dabbori kan ayoyi kuma shine abin da Allah ya ce Allah ya ce ya saukar da Qur'ani dan ayi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai kawo lamun ta'lil li yadabbaru ayati kada ma a cikin dabbarin ayoyi yana koya muku wannan dabi'a na tadabburin ayoyi bayan yawan karatun ko take da izini biyu a kullum izini biyu a kullum to kuma ki samu lokaci zalla na tadabburin ayoyi kai kawo kan ayoyi malam mutu Allah ya saka da asiri wanda ya tsara albarka Allah sun yi da sai na yi sa'a da lafi sai gobe zan zo to da ban zo na samu wannan abun ba kuma na ji na san malam Umar yana da kokari sosai yadda ya kamata kuma ya zo ya dora kan wasu abubuwa da ne amma dai ina san wannan sosai su din Allah ya barka ya ka sai ya yi hakuri ya ɗauki wani gudu daban Qur'ani na nan gabar da ya bakwai da arewa amma dai yadda aka dauko sosai su nan da Allah ya yi hakuri sai an kai zuwa ƙarshe insha Allah kan ne kada da sauran lokaci tukuna a rayuwa za a kai za a ga ne Allah ya wa kadalika yajibika rabbuka wa yu'allimuka min ta'awil ahadith to haka malam mutu wa kadalika yajibika rabbuka wa yu'allimuka min ta'awil qur'an insha Allah Allah ya samu dace Allah ya dar albarka gunda za a tafi muna fatan a je lafiya a dawo lafiya mai zuwa da umra ne Allah ya sa a je ibada da kakkiya karɓar ibada Allah ya sa kan ibada Allah ya sa a dina lafiya a lafiya Allah ya muna albarka gaba daya babban abin da zamani ya kawo ne wancan lokaci na gaya masa an bani mota amma ban gwada masa mota ba to ne na zo in gwada masa ko ma in gwada musu eh, wani bawan Allah ne mai tafsiri a can masallaci da aka buɗe. ya ga na taho akan abin da ake kira din muna cin tafsirin su ya fita da ya dai dawo bayan mun kammala ya ce mu malam da sai zuwa da ce zakar zo da ke kina daga masu kan mai da gida ya ce zoron magana ta gari ya ba ni matan ne eh, saboda ka yi girman motar sannan al'adar ne eh, Ya ba ni matan ne da kibari sosai wanda ake ta mata gaman mistake ya ba ni da saboda ta duk girman motarsa mercedes na gode kwarai ai na kara mu kwarai Allah ta yana kai shi ba da professor Mansur yana daga cikin jama'an da ya zama na idan alkhairi ya same ni nakan so in fara gaya musu wani sa'i wani lokaci za ka zan so in fara gaya musu kafin ma iyalan da ke gidana saboda tsakaninmu da shi soyayya ne ta gaske sosai in kana ga ana magana ana magana alhamim ba mahabba ba ce a'a yawwa soyayya ce ta kudda kud sosai ta mutum zai iya barin damuwar da yake ciki saboda ya maganin damuwar wani to wani shi na wani ke tsakanin da ba abin nan bari Allah ce muke mu Allah tsara albarka Allah ya yi akai ya social media da ke kai sakonnin wannan abin da ya rola muku a zuwa wannan alkai Allah ya saka muku alkai Allah ya karamu muku albarka Allah ya karamu muku albarka na har sai da zai yi warware tsakanin tattaunawar shekul usaimin da shekul bin bar a kan su wa'yan mutane shi malamin matsan da gafata mata yana maganin cewa ma bi su bisu saboda sai da karantar sannan suka samu abin suka rifa shi kuma malam usaimin yana cewa dole a raba wasu guda saboda mu azamin kanta su kuma sun suka ɗiba suka yada wa duniya Allah ya saka muku ne ko da kuke zuwa karatu karki damu ko da ba ta ganewa ba ki zo ko da ba ta ganewa ki ki zo makaranta za ki gane wata rana malam usaimin rahmatullahi alaihi yana karanta su a wani lokaci amma akwai wani tsoho da ke zuwa sai ya zauna can sai kama bacci sai wata rana malam usaimin ya ta masa kai ya suke bacci ke wani gani wani gani ne yi karatun kai na sama ne ke to amma kakan zo ke saboda waɗannan mutanen rahama tana sauka suna wurin to ma ina kan rahama ta saukar na wurin